uwar gidan shugaban Najeriya Aisha Buhari ta jagoranci wasu matan shugabannin Afirka ne zuwa Yola fadar jihar Adama domin bude wata cibiyar kula da mata masu juna biyu da kuma kaddamar da wani sabon shiri na rage talauci ga al'umman karkara karkashin hukumar nan ta samar da aikin yi a Najeriya ta NDE da take jawabi a madadin sauran matan shugabannin Afirka biyar da suka zo domin taya Najeriya da kuma 'yan Najeriya murnar ranar demokuraɗiyya ta Juntuwa. Uwar gidan shugaban ƙasar Ghana Madam Rebecca Akufo-Addo ta ce matayen shugabannin ƙasashen Afirka kan taka rawa ta fannonin ci gaba duk da cewa ba su da wani kasafin kuɗi da akan ba su wanda don haka ta yaba Aisha Buhari bisa wasu ayyuka da ta kirkira domin ci gaban al'umma. because our conviction to the cause of women and children is stronger than any challenge. Tun farko a jawabinta, wani gidan shugaban Najeriya Aisha Buhari ta ce gidauniyar ta tafi cewa Ashwat za ta ci gaba da haɗa kai da sauran cibiyoyi domin tallafa al'umma musamman ma masu ƙaramin ƙarfi. This particular event by witnessing now is at empowering 1,000 women and is organized by Aisha Buhari Foundation in collaboration with the National To ya koya wannan sabon shiri yake a yanzu Dr. nasir Muhammad Ladan da ke ma zama shugaban hukumar ta indiya a najeriya ya ko bai na manufar wannan shiri da aka kaddamar a yola wanda za mu yi mutum dubu biyu ne akwai matan da za mu ba kuɗi da hannu ƙasa naira dubu goma goma waɗanda in ka duba mai yawa kasuwancin su ah, jarin su bai wuce dubu uku ba dubu biyar kamar bai sai da soko ko kunun zaki ko mai suya kosai eh, haka dubu biyu a adama ko kuma dun najeriya a'a dubu biyu a adama to kamar sauran najeriya kuma ya shirin yake ko ina in ka duba shekarun jiya na dawo daga argungu argungu emirates mun ba mutum 750 mace 500 mun ba su tallafi na dubu goma goma mutum 250 su ne muka koya mu aiki na cosmetology mun ba kowace kwali da kayan aiki wanda kwalin nan da kayan aiki in za ta yi amfani da shi tana samun dubu arba'in ga kowane bayan dubu biyar biyar da muka basu matasa kuma guda ɗari muka basu sabbin injimuka na yin beshi su ma wasu da suka ci gaje shirin sun ko bai na farin cikin su nema da cewa. my name is victoria ajiya i'm really grateful to god almighty for using our mother and that's her excellence aisha muhammadu buhari. na victoria ajiya ina farin ciki da Allah ya amfani da uwarmu wajen samar mana da wannan dama domin koyon sana'a da kuma dogaro da kai. A gaskiya mun yi farin ciki ga baki ɗaya duk wata mace da ka gani a nan tana murna tana farin ciki uwarmu a kullum tana goyon bayan mu akan mu fito mu yi sana'a. Yanzu ke wani sana'a zaki? Yanzu haka ni da ina sai da zannuwa yanzu haka ta ƙara min jari na na yi farin ciki zan ƙara haɓaka shin kai shi ga ƙarin takalma kaga ta kara min karfin gwiwa mata kuma dan Allah su je kar su kashe kuɗin nan a banza koma da menene dai fatan ta daga shine Allah sa irin wannan shirye ke dorewa Ibrahim Abdul Aziz sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya